أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل yan uwa musulmi assalamu alaikum wa ta'ala wa ina taya dukkanin al'ummar musulmi murna na zagayowar wannan wata na haihuwar fayayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sa'annan kuma lokaci guda yana taya mu wanda allah tabaraka ta allah ya samu ka samu irin wannan fahimta da shirya ta hannun shi dangane da abin da ya shahi wannan makon haɗin kai wanda ake yi a nan abuja wanda kuma kamar kusa ana aicha wanda dama shi jagora suka saba aiwatar suwa a ƙarƙashin inuwa wannan harka a zaria to yanzu shine ake yi a nan abuja to alhamdulahi tun lokacin da aka fara shi wannan makon haɗin kai kusa ana iya kowace shekara har ma lokacin da ya zamanto allah ya kaddari su jagora suna ga hannun azalumai za ka ga cewa ana ganin ci gaba da kuma fa'idodi da natijoji daban-daban don dai lokacin waƙiya ba mu ma yi tsammanin wasu waɗanda muka kira kuma suka zo suka halarta suka ba da tasu gudunmawa ta jawabai da ma halarta din nisan wuri daga can zuwa abuja to ba mai tsammanin su zo kuma cikin iko allah da yake ita harkar ta allah ta sai ga ya sun zo yanzu ma wannan lokaci din kuma cikin iko allah ga ya mutane daga wurare daban-daban kuma ana halarta sa'annan kuma ana samun jawabai da hangassuwa lokaci guda kuma alhamdulillah yanzu muna jin ma bambanci da da yanzu muna tare da jagora ko da a halatan bai zo a nan ba to duk ya sa abubuwan da ke gudana saboda haka zai amfani da wagga dama in yi kira ga 'yan uwa musulmi almajiran eh, malam hafizahullah cewa a yi kokari ya zaman tuca ire-iren waɗannan taruka tunda mun saba ba abin da ba a saba na ba kowa ya sani mukan haɗu a zaria ya zaman tuca an aiwatar su wato ko yanzu ya kamata ya zaman tucewa haɗuwan mu tafi haka a ƙarfafa suwa kuma ya zama cewa an zo wannan shi zai sa ya zama mun ƙara ɗaukakar da wannan sha'ani sannan kuma wasu waɗanda ma ba su nan in sun ga wasu sun zo sai ya zama sun biyo. da fatan cewa allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara haɗa kan al'umma musulmi mun kan mu ma 'yan harka akwai kiran da zan yi cewa akwai buƙatar ya zama mun zan cinciya maɗar ki guda mu ji daga jagora mu kuma bi umarni mun sani ba yau muke cikin harkar gaba daidai gwargwado muna iya sanin abin da jagora yake bukata gare mu tun da an yi ta tsawon lokaci ana kira ana nuna shemu to akwai bukatar ya zaman toca mun ba da cikakken goyon baya na nuna biyayya da daidai gwargwado abin da ya kamata a ce mun yi ganin cewa al'amuran harka sun tabbata saboda ba wani abu yanzu da muke da shi a ƙasar nan a yanayi da ƙasa take ciki da yadda abubuwa suka rikirkice to ba wani abu da ke nuna mana mahita bayyananna har da wanda ba ɗan harka ba yana huruci da hakanan to shi ɗan harka kaga sai shi gode ma Allah ya zo ya kama ya rika sannan kuma ya zaman toca ba tare da wasa ba ko kuma saku-saku muna fata Allah tabaraka wata ta'ala ya tabbatar da mu ya bar mu tare da wannan jagora har zuwa tabbata addini ko kuma Allah ta tabaraka ta'ala ya azzita mu da rabo mai girma na shahada karshen rayuwa ina godiya da wannan dama da gidan talabijin aabs suka bani Allah ya kara faɗaɗa su ya zamanto cewa wannan ta watsu har ma ta kai da station da sauran abubuwa na karan kanta Allah ya karfafa Allah ya taimaka ma ma'aikata din na gode kwarai da gaske